sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku cikin shirin duniyar wasanni daga nan sashin Hausa na Radio France International. Shirin namu na wannan mako zai mai da hankali ne kan gasar cin kofin nahiyar Afirka ta matasa 'yan ƙasa da shekaru 17 da aka kammala jiya ƙasar Tanzania. Wanda ƙasar Kamaru ta lashe kambin bayan da ta lallasa tawagar kwallon kafar ƙasar Gini a bugun daga kai sai mai tsaron gida. Za mu duba yadda gasar ta gudana da ma irin armashi da ta yi a wannan karo. Sai ku biyo mu don jin cikakken shirin tare da ni Ahmad Abba. Madalla, ƙasashe takwas ne dai suka fafata a gasar, inda ƙasashe hudun da suka kai ga wasan kusa da na ƙarshe suka samu tikitin shiga gasar neman cin kofin matasan ta duniya da ƙasar Brazil za ta karbi bakonci cikin wannan shekara, wato ƙasar Kamaru, gini. Najeriya da kuma Angola. To bari mu soma da jin dalilin da suka sanya hukumar kwallon kafar Afirka soma gudanar da wannan gasa. Inda muka samu bakoncin jami'in hulɗa da 'yan jaridu na tawagar matasan Najeriya 'yan ƙasa da shekaru 23 da za su buga gasar Olympics. Wato Babs Sharif Abdullah. Duka ana shirya gasar ne ba don komai ba saboda reno na matasan 'yan wasa kuma daki-daki ne. idan aka kammala 'yan ƙasa da shekaru bakwai ana fata waɗannan waɗanda aka rena ko aka kyankyashe za a sake ɗaga su zuwa 'yan kasa da shekaru ashirin zuwa 'yan da shekaru uku kana babbar ƙungiyoyin ƙwallon ƙafan ƙasashe wannan shine makasudin shirya irin waɗannan gasa saboda a reni 'yan wasan daga matakai daban-daban a ɓangare kuma na harkar gudanarwa kowa ya ga yadda hukumar ƙwallon ƙafa ta nahiyar afirka ta taka rawa sosai gasar ta yi armashi don in ka kula za ka ga shekarun baya babu wanda ya san ma'ana ana gasar shekara yan kasa da shekaru sha bakwai babu wanda ya san ana gasar shekara yan kasa da shekaru ashirin amma a wannan karo za ga mu a kanmu nan najeriya hankali ya karkata akan wannan 'yan wasa ta 'yan kasa da shekaru 17 hankali ya karkata akan 'yan kasa da shekaru 20 wanda aka yi a watan fabrairu a kasar jamhuriyar nijar da ƙungiyar mu ta flying eagles ta samu cancantar wakiltar nahiyar afirka a gasar cin kofin duniya to kaga duka wannan ya tabbatar da cewar akan turba ake na ɗaga likafar harkar kwallon kafa daga mataki ta nahiyar afirka don mu kuma nan najeriya harkar wasan kwallon kafa ya hau kan daki ya hau kan turba mai billewa kamar bisa hasashe tun da ka faɗa haka nan gaba kenan akwai yiwuwar za a kyankyashe wasu zakakuran 'yan wasa da duniya za ta yi alfahari da su musamman a matakin mu na najeriya zan iya ce maka ba na tunanin za mu ƙara shekara biyu uku najeriya bata mamaye harkar kwallon kafa a nahiyar afirka ba kamar yadda aka san mu shekaru 20 30 35 40 da suka wuce to kenan a wannan karo a iya cewa an bi gaskiya wajen zaɓo matasan da suka taka leda a gasar ga dai bab sharif abdullah to magana ta gaskiya shine bari in fara da tamu ta 'yan najeriya 'yan ƙasa da shekaru 17 na yi imani kowa ya ga waɗannan yara kuma kowa zai tabbatar da cewar ba a taɓa ma samun tantance 'yan yara 'yan ƙasa da shekaru goma sha bakwai wanda za ana ganin su an san ƙasa da hakan ne ba ma kamar wannan karo kuma kowa ya ga yanayin yaran to mu dai a ɓangaren mu ta Najeriya da aka zo ita kanta hukumar kwallon kafa ta nahiyar Afirka kaf ta zo ta sake yin wannan gwaji a lokacin da 'yan wasan suke sansani wanda kuma ka ga ba a samu matsala ba to wannan ya tabbatar da cewar hukumar kwallon kafa ta ƙasa nff ta yi dukkanin abin da ya kamata a ɓangaren wasu ƙasashen kuma ka san akwai ƙorafe-ƙorafe ko ƙasar ginin nan wacce ta yi sanadiyar fitar mu 'yan wasan namu wato ƙungiyar ta golden eagle kaga akwai ƙorafe-ƙorafe da aka kai na 'yan wasa manya-manya a ƙasar morocco da ma dai sauran ƙasashe akwai ƙasar ah, angola duka dai da sauran ƙasashe da zaka ga wasu ƙorafe-ƙorafe da Ah, wasu dai ba za a iya cewa kusan haka bane ba amma kuma wasu zaka gani kai daga ganin idan ka kana ganin wasu kasan san zarce ma waɗannan shekaru to muna fata dai hukumar kwallon afa ta nahiyar afirka za ta yi duba na tsanaki a dora akan irin nasarorin wannan shekara nan da shekaru biyu masu zuwa a shekara ta 2021 kun saurari bab sharif abdullah to sai dai kuma a bangare ɗaya masu sharhi na cewa gasar ta yi armashi lura da yadda matasan suka nuna bajintansu. Ismail Abba Tangalash wani marubuci labarin wasanni ne a jihar Kano. To zan ce gasan ta yi armashi sosai duba da cewa kaga a karan farko an sami kasashe waɗanda za su je gasar cin kofin duniya ta yin ƙasa da shekaru 17 kaga kasar Gini kaga yanzu su ma sun fara tashi a wannan mataki ah, haka ita ma kasar Kamaru ga kuma kasar ah, Angola ita ma ta samu tikitin buga gasar cin kofin duniya ta yin ƙasa da shekaru 17 a kasar Brazil. A gefe guda Golden eagle na Najeriya dama in aka je irin wannan gasa akan samu musu rai da za su samu nasara to amma wannan an samu aka san haka amma wasa da suka buga bugun da kai sai mai tsarara ga goma goma da kasar gini wannan ya kayatar sosai sosai kaga an buga falam ɗaya biyar na farko an samu kowace ƙasa ta zira kwallayenta aka sake ba da wasu biyar biyar din yayin da daga bisani najeriya ta barar da bugu ɗaya wanda kuma ita kasar gini ta zuba kwallaye goma rigigis kaga wannan ma kaɗai muka ɗauke shi wani abu ne na armashi wanda ko da a gasar zakarin nahiyar turai aka yi zai kawatar da mai kallon kwallo To tambaya nan ita ce shin kungiyoyin da suka kai ga gaci a gasar sun cancanci matakin ga dai Ismail Abba Tangalash a zantawarsa da Abubakar Isa Dandago. Gaskiya sun cancanta idid da cewa kasar Gini kasar Senegal ta shigar da korafi ga hukumar kwallon kafa ta Africa CAF kan cewa ta yi amfani da wasu 'yan wasa guda biyu waɗanda shekarunsu sun zarce hakan ta zarge ta da wato sauyawa 'yan wasan takaddun shaidar haihuwa kenan to amma kuma idan ka duba ga baki ɗaya ka duba yanayin 'yan wasan saboda na'urar nan na tantance shekarun 'yan wasa da aka yi amfani da shi za ga cewa duk sun cancanta kuma za su ma afirka kyakkyawan wakilci idan aka je kasar brazil lokacin da za a fafata gasar cin kofin ta duniya to kowace kasa ake ganin za ta fitar da nahiyar afirka kunya a babbar gasar ta duniya to ka san dama najeriya da ghana su ne suke fidda afirka kunya a gasar cin kofin duniya tun kasa da shekaru 17 najeriya ta fi kowace kasa lashe wannan kofi to haka 'yan wasan na manu garba har yanzu dai ana samu rai ana ga kamar su ne idan suka je za su fidda wato a'i daga rogo yayin da kamar kasar gini ma da nake gaya ma da kasar kamarin da angolan dukkanin su suma idan suka je eh, za ka ga kasan yaran mu yan kasar ta shekaru 17 idan suka haɗu da na turan kamar sun fi su wayo <laughs> to kaga za a iya amfani da wannan dama a sami abin da ake so Ismaila Abba Tangalash kenan daga Najeriya Ils sont coriaces, aussi féroces comme Manu Dibango. indémodable, infatigable, inébranlable. Allez, allez les lions. Et c'est parti, le stade est chaud, tout le monde dans la balle. Kada dai a sha'afa shirin duniyar wasanni ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na Radio France International. Wani abu da ake cece kuce kansa game da irin wannan gasa ta matasa dai, bai wuce makomarsu bayan kammala gasar ba. sau tari dai gasar cin kofin ƙwallon kafar matasa na fitar da matasa masu hazaƙa, amma bayan kammala gasar sai a daina jin ɗuriyarsu. Zakar Yusuf wani mai gabatar da labarin wasanni ne a gidan rediyo ya yi mana tsokaci a zantawarsa da Abubakar Isa ɗan dago. sau da yawa za ka ga kusan a ce waɗanda kulob kulob ɗin da kuma daga ƙasashen da suke fitowa ake kawowa suke buga waɗannan wasanni gaskiyar magana yawancinsu shekarunsu ya fi haka a baya mun sha gani to amma duk da hakan ya kamata a ce muna ganin sauran suna ci gaba da harka wasanni akwai kuma dalilai na ejan ejan waɗanda kusan waɗanda suke fitar da 'yan wasa idan su club ɗin ba su zo nan afirka sun zo sun ebo 'yan wasan ba to akwai ejan ejan wanda aka ba su lasisi to a irin wani ejan ejan ɗin ba dukkanin ejan ɗin ne suke da lasisin fifa ba to sai ga wani daga ya zo ya yi satan fage ya ce shi ejan ne na fifa ya zai kwashi yara ya kai su kananan club club a wasu wuraren waɗanda ba ma za a ji su ba da ƙarshe sai zai zamanto kamar abin da ake kira slavery kenan wato bauta ah, kusan akwai zaka ga akwai su sai ga wuraren ma da ba su zata za a ce ma akwai najeriya suna buga wasa ba za ka je ka tar da yan najeriya suna wasa a wajen kasashe sai ka ta mamakin taya suka zo wannan wuri kuma abu ne da ya kamata a ce ita kanta hukumar wasannin kwallon kafa ta duniya fifa da ma ta kwallon kafa ta afirka da kuma duk kasashen da suke da 'yan wasa da suke fita ya kamata a sa ido sosai a kan irin waɗannan ejen ejen da suke fada da ƙananan yara waɗanda ba su da wayo a musu wayo a kai su wuri a karɓe kuɗi ko kuma matsalolin da daga su ne eh, yawanci matsalolin da daga su ne kun saurari zakar su masaurare a nan kuma shirin zai dasa aya sai wani makon idan Allah ya so a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma abokan aiki na sashen hausa na erefi musamman abubakar isa ɗan dago ni ahmad abba nake cewa mu huta lafiya